الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba ayar da muka tsaya a kanta wato ita ce aya ta takwas karshen aya ta 18 qala kharju minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in haka ne ko yau kuma za mu tashi farkon aya ta shi shine malam ke cewa wa fi ma ya'ti min al-qissati dhikru ni'matillahi li adam a cikin abin da zai zo na jerin ayoyin da za mu karanta akwai ambatan ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da yi ga annabi Adam alaihi salam bi iskanihi huwa wa zawjatuhu fil janna ta yadda Allah ya zaunar da shi shi da matarsa cikin aljanna wa anna al isba'a li nasihati al adu tukhrij al insana min an ni'ma kuma cikin abin da zamu karanta akwai darasin da ke nuna cewa mutum ya rinka sauraron nasihar abokin adawarsa ko jagorancin abokin adawarsa wannan na iya sabauta wa mutum fita daga cikin ni'ima aw tusabbibu al-isyana al-musabbiba lil khuruj min an ko wannan na sabauta wa mutum fadawa cikin sako irin sakon da a sababin sa ne ko mutum zai fita daga cikin ni'imar wa anna at-taubata taruddu ma fata min an-ni'am sannan kuma tuba da komawa zuwa ga Allah ta'ala yana mayar da mutum cikin matsayin na da wanda yake ciki kafin ya sabo Kaɗan daga cikin darasin da zamu fahimta kenan cikin ayoyin da za su biyo baya mai Allah ce a'udhu billahi da shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين ويا ادم ubangiji ta'ala yace ya kai annabi adam ya kuma ƙara sun su da ya kai annabi adam uskun anta wa zawjika aljanna ka zauna cikin aljanna kai da matarka malai ce anta din nan ta'kid lil damiri kamar tawkidi ne na fa'ilin fi'ilin uskun domin uskun fi'il al-amr ne dukkan fi'ili kuma yana bukatan fa'ili to ka'ida fi'il amri wanda aka umarci mutum ɗaya da shi fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta idan nace uskun ijlis ukhruj ikra dukkan ka fa'ilin sa shine anta idan nace uskun anta ko izhab anta ukhruj anta wannan anta din da na furta sai dai ta zanto tauki ba ita ce fa'ilin ba asalin fa'ilin damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta anta din da na furci da ita sai ta zanto ita ce tauki dillil fa'il kun fahimta da kyau dan haka yace anta din nan tawkidul ta'kidul lidhamir fi uskun fa dan haka sai a samu daman yin adafi akan shi wannan tawkidin tunda fa'ilin zamiri ne mustatir wanda ba za a yi adafin suna na zahiri akan wanda yake zamiri ba dan haka aka kawo tawkidi dan ya zanto zahiri dan a yi adafin ismin zahir alal ismin zahir kun fahimta ko uskun anta wa zawjukal janna ka zauna cikin aljanna kai da matarka hawa ita ce hawa bil maddi tare da yin maddi ay aljanna fa kula kuti min haythu shi'tuma kuti cikin aljanna nan duk abin da kuka samu dama duk abin da kuka gani wala taqrabu hadhihi shajarata amma kar ku sanci wannan itaciya aka nuna wata itaciya guda daya bil asli kar ku ce za ku kusance ta ta hanyar ci min hada daga cikinta wata itaciya ce wannan shine malai ce wahiyal hintatu wai abin nan ce alkamashi waɗansu malaman suka ce inabi ne waɗansu suka ce goruba waɗansu suka ce dabino dukkan su dai maganganu ne ma anzalallahu biha min sultan Allah ya ce shajara ba san kowace ce ba ba wata aya cikin Qur'ani ko wani hadisi da ya inganta daga Annabi wanda ya fayyace sunan bishiya bishiya aka ce kai ma sai ka ce bishiya ka wuce ba wace ce ka san sunanta Allah bai so ka sani ba da haka bai faɗa ba manzo Allah bai faɗa ba cikin hadisi ingantacce duk abin da malaman tafsiri ke faɗa na fayyace sunanta lalabe ne cikin duhu zato ne zato ko baya zama ilimi galibin su Isra'iliya Allah dai ce wala ta takarba hadhihi shajara kada ku kusance wannan itaciya fa kuna min zalimin sai ku kasance cikin azzalumai in har kun kusance ta din li kuma ku zalunci kawunan ku kenan li kuma ma kuma min ni'ima saboda kun aiwatar da abin da zai sabota muku fita daga cikin ni'ima allati tatana'ama biha wanda kuke ni'imtuwa da ita ko ta tamatta'ani biha kuke holewa kuke takatawa da ita fil janna cikin aljanna to me faru فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما فوسوس فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين a wasu wata lahu mai shaitanu sai shaitan ya zo ya jefa masa wasu. abin da ake nufi da wasu waswasi shine as-sautul khafi idan mutum ya yi magana da ƙaramin sauti a larabci ana kiransa da suna wasu wasu. an gane ko haka hadisin nafs zancen zuci ana kiran shi da suna waswas an fahimta ko dukkan wani sauti dai wanda yake kadan bai da yawa ba ana kiran shi da suna waswas da haka waswasin da iblis ya yi musu a nan gurin ba wai ya jefa musu hadisin nafs bane zancen zuci a'a ya yi musu magana da karamin sauti irin magana da mai nasiha ke wa dan uwansa in yana so ya ja hankalinsa kaga wani ya dace kai kaza eh dace kai kaza ba kamar kai kamata yi kaza ma'ana baya daga sauti dan kar wani ya ji wai shi dan shi masoyinsa ne shine fa waswasa lahum ash-shaytan sai shi dan ya jefa musu waswasi ma'ana ya rinka musu nasiha da karamin sauti yayi haka ne li yubdiya lahuma domin ya bayyanar musu ma wure anhuma abinda aka riga aka suturce min sau'atihima na al'auransu ubangiji ta'ala ya musu kawa da kawar aljanna kawa ta zahiri da kawa ta batini kawa ta batini shine ta kawa da kaunar Allah da ya cika suka san su kawa kuma ta zahiri shine abin da suka sa na tufafin gidan aljanna to iblis na musu kyashin duka wannan tufafi yana so sai ya tsiraita su ta hanyar su yi sabo da idan su yi sabo sai su tsiraita shine li yubdi lahumma ma wuriya anhuma yayi haka ne dan ya bayyana dan ya bayyana dan ya bayyanar da ma wuriya anhuma abinda aka boye nasu min sau'atihima na tsiraicin su ne malai yace wuri din nan fu'ila kenan min al-muwarati daga lafazin almuwarati ne ai wuttiya wa sutura abinda aka sai ko aka boye min na mana al'auransu wa kana la yarayaniha min anfusihima dukkanin su da ba sa ganin al'auran su wala ahadihima ko ɗayan su baya ganin min al'akhar daga dan uwansa haka waɗansu malaman suka ce shi ma wannan dai ba nasi bane ba wanda ya fito zahiri daga Allah ko daga manzansa malamai suka ce tarin gidan aljannan da ke daure da zuwa jikin su ta sitarce su yadda kowane ɗaya daga cikin su baya ganin al'auransa ha kuma baya ganin al'auran dan uwansa to iblis ya musu kyashin wannan a takaice dai ubangiji ta Allah ya musu ado da kawata aljanna suna gani ba sa gani wannan bai sa ya zama aibi ba dan mutum ya ga al'auransa ha kuma dan mace ta ga al'auran mijinta wannan ba aibi bane ko dan namiji ya ga al'auran matansa wannan ba aibi bane ba duk hadisan da aka rawaito aka jingina cewa Aisha tana cewa wato annabi bai taba ganin tsaricin ta ba ko tana cewa ita ba ta taba ganin tsaricin sa ba hadisai ne da'ifai abin da yake tangaram tamfar rana lokacin azhar shine hadisin cikin bukhari Aisha tace muna wanka tare da annabi min ina'in wahid har muna rigin geniyan sa hannu cikin kwarya in ce masa kyale ne kyale ne in riga ka sawa dan mata ta ga al'auran ka ba komai bane ba baya cikin abin da shari'a ta matsanta ko ta hana aka an gane ko amma kaga za ka ana bayyana matsayin wani a ce ai tun da yake ma tun yana jariri ba taba ganin al'aurarsa ba shi ma bai taba ganin tasa ba <laughs> wannan duk karamomi ne da <laughs> da matsayi ma'ana baya da ingozo ma kenan baya da mahaifiya da ta shayar da shi baya daga sama ya fado kenan iblis ya yi haka liyuda lahuma ma yuri an huma min sawatihima wa qala yatta da su ma nahakuma rabbukuma wannan shike nuna maganar da yayi ta zahiri ce ba hadisin nafs bane ba domin alqaul dole zanto lafazi ne wanda yake da sauki ana iya bi a ka'idar larabci alqaul la budda an yakuna lafzan mustamilan ala ba'd al-huruf lafazi da ya kunshi haruffa wato shine qaul a larabci an gane ko wa qala yace da su ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajara ubangijin ku bai hana ku fa cin wannan bishiya ba fa illa an takuna malakai ne sai dan kar ku je ku zanto malaiku idan kun ci bil fathi kenan wa qur'a bi kasr lam a wata kira'an illa an ta takuna malikaini dan karku ku zamanto wadansu wato ainihin sarakuna masu iko aw kuna min al-khalidin ko dan kar ku kasance madawwama ma'ana ubangiji ya hana ku wannan dan idan kun ci za ku zama mala'iku ko kuma in kun ci za ku dawwama to annabi adam kuma ina ganin zama mala'ika kamar abin nan babban matsayi ne da ya kamata ya gorance shi haka dawwama duk dan adam yana son dawwama. dan da daga inda ya samu asali kakanmu shi ma yana son ya dawama illa an ta takuna malakaini aw kuna min al-khalidin وذلك لازم عن الأكل منهما كما في آية أخرى wato idan ko aka riga aka ci wannan bishiya din to ba za a zama mala'ikun ba ha kuma ba za a dawoma ba kamar yadda yazo cikin wata ayar dan a wata ayar ta hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin kana so in nuna maka wata bishiya ta dawoma wanda in an ci ba mutuwa yo ko yanzu ka ce mutane da mutuwa ga bishiyar da in an ci ba mutuwa ai za a yi rigige ne sai dai ba abin nan abin ba zai gaskata ba ko wa mulkin la yabla da mulki wanda yake baya gujewa wa hada yuwafiqu qira'ata malikaini wannan na nuna wato fadin Allah a watan aya ta cikin sura Taha wa mulkin la yabla ke dacewa da qira'a ta biyu kan wannan kalma ta malakaini domin idan mun ce malikaini ya zanto masu mulki kenan shi yasa can sai aka hada guda biyun da dawama da mulki wanda baya gujewa wa mulkin la yabla kenan ma'ana illa an takuna malikaini kenan bi kasrin lam masu mulki kenan ko idan kuma malakaini ya fata lam ya zanto malaiku kenan to duk wannan dai yana cikin nasiha ko wasu wasin da iblis yayi kenan idan mutum ya zo yana maka raka da zancen da yake zai kautar da kai daga tafarkin Allah haka shi ma wannan ana kiran shi da suna wasu wasi an gane ko to aya ta gaba mai tace kuma إني لكما لمن الناصحين فدلاهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لهما إن الشيطان لهما عدو وقاسمهما سي مسر رنسوا اي اقسم لهما بالله يي رنسوا da Allah hatta kabila minhu har suka karbi wannan magana da ya faɗa musu wato shi iblis kenan yayi wa annabi adam da hawa rantsuwa to kaga qasamahuma qasama ala wazni fa'ala fi'lin mufa'ala kuma yaktabi wujuda tarfaini kenan kamar sun yi eh, rantsitsiniya tsakaninsu da juna haka ya kamata ma'anan ta zama amma al-mufa'ala anan gurin laysat ala babiha akwai ilai da dama wanda suna kan wazanin mufa'ala sai dai ba sa nuna ma'anar ta kamar a ce qatala ba lalle bane bai zanto cewa akwai allazi yuqatiluhu qabla an yuqatilu abin ne kenan haka kuma kasama ba lalle bane zanto shi ma wancan ya rantsuwa shi ma wannan ya rantsuwa ko da mutum ɗaya za a ce kasama wa kasama huma yayi musu rantsuwa yace inni lakum malamin nasihin lalle fa ni gare ku ina cikin masu muku nasiha fi zalika cikin abin da fa Allah ce fadallahu ma bi gurur sai ya saukar da su ƙasa daga matsayinsu domin a tadalli shi ne saukowa ƙasa ga barin matsayin da kake ɗazu fadallahu ma sai ya sauko da su ai haffahuma an manzilatihima ya saukar da su ƙasa da matsayinsu na ɗazu bi gururin ta hanyar rodin da ya musu falamma za ka shajarata yayin da suka ɗanɗana wannan bishiya kana wala tanawala minha shay'an yasiran suka ɗanɗani wani abu na cikin ta ɗan kaɗan badat lahuma sau'atuhuma sai suturan su ta yanke daga jikinsu ya kasance al'auran su ta bayyana gare su ay zaharat ay zahara li kullin minhuma qabluhu wa qabl al-akhar kowanne ɗaya daga cikin su sai ya kasance al'auran sa ta bayyana wato ta gaba wa duburuhu da kuma bayan sa an gane ko wa summa kullu minhuma sau'a kowanne ɗaya daga cikin al'auran namiji da al'auran mace ana ce masa sau'a a larabce saboda me li'annan kishafuhu yasu'u sahibahu dan bayyanar wannan baka so yana muna na maka al'auran ka ta bayyana ba tare da niyya ba to sai sa ki shi da suna sau'a to shikenan duk sitar su ta riga ta yake ta fadi saboda cin wannan bishiya wa tafiqa yaksifani alaihima min warqil janna sai suka shiga yaksifani suna manna alaihi ma a jikinsu min warqil janna wani abu na ganyen itacen gidan aljanna suna dauka suna manna a jikinsu dan kowanne na kokarin suturce al'auran liyasta liyastatira bihi domin su suturce jikinsu da su fi'ilin tafika yana cikin af'alus shuru waɗanda suke nuna shiga cikin aiki kamar su tafika kamar su ja'ala duk suna cikin af'alus shuru ko wadansu kuma suna kiransu cewa af'alul muqaraba mutum ya kusanci abu ko kafin ya yi waɗansu kuma na nuna shiga cikin abu kenan da haka wata ta kai sifani alaihi ma sai nan take suka shiga yaktifani suna kokowar lillinkawa alaihi ma jikin su min warqai janna wani abu na ganin gidan aljanna to a lokacin nan ne wana dahuma rabbuhuma sai ubangijin sa ta'ala ya kiransu yace alam anha kuma an tilkuma shajara sun dama ban hana ku cin wannan bishiyar ba wa kullakuma shin ban da ku ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin lalle sun ce dan maki ne a gare ku na riga na faɗa muku haka tuntun fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatasqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha a ce wannan maganar da ubangiji ya musu ya yi musu ita tun kafin iblis ya zo ya musu wannan wasu wasu tun kafin ya zo ya musu wannan hudu ba da mummunan nasiha Allah ya ce da shi ya kai Adamu inna hadha aduwwun laka wa lizawjika iblis nan da kake gani makiyinka ne makiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljanna kar ya muku kar ya zo ya sabota fatakku daga cikin gidan aljanna fataska kai annabi adam ta wahala ita ba za ta wahala ba kenan matar idan an fita kenan ita ba za ta waye zai wahala kenan shine malamai suka ce daga nan aka yi istinbatin ashe namiji shine zai ciyar da mace shi zai daya noma shi zai kawo itace shi zai kawo cefane shi zai kawo komai da komai da gida ke bukata wanda ke kawo abu daga waje da wanda shi in an kawo gida ya gyara cikin su waye fi san wahala wanda ke wannan ne karkashin fadin Allah ta'ala fala kuma min aljanna kar ku yi abin da kar ku yadda yazo ya sanadiyan fitan ku daga cikin aljanna fatashqa Allah bai ce ba fatashqiya dan ku sha wahala ku bi sai ce fatashqa inna laka alla tazu'a fiha wala ta'ala in ka da lamun cewa kanta zama gidan aljanna kuwa abin da yake faruwa rayuwar da zaka samu Allah ya maka alkawari la tazu'a fiha ba za ka ji yunwa ba cikin aljanna wala ta'ara ko ba za ka zama huntu ba mara wanda zai rasa abin da zai sa ma'ana ba za ka zama tsirara ba wa annaka la tazma'u fiha wala tadha a cikin aljanna nan kuma ba za ka ji kishirwa ba sannan kuma wala tadha ba za ka ji zafin rana ba kuma ita aljanna la rauna fiha shamsan wala zamhariya lokaci ne mota dai tace babu shamsa babu tsananin zafi sannan babu tsananin sanyi to lokacin da Allah ya faɗa masa wannan to daga nan sai wasu wasa ilahi shaytanu qala ya adam hal adulluka ala shajarati kulli kenan wannan nan mana jerin ayoyin suratu faha suna nuna mana sai da ubangiji ta ala ya riga musu nasiha tun kafin iblis dan wannan nasihar da Allah ya musu tun lokacin da aka ce yi sujada aka ce da mala'iku su yi sujada ga annabi adam suka ba su suka sujada iblis jiki to lokacin sai Allah ya faɗa masa dan Allah ya ce walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba fa qulna ya adam ana cewa yi sujada yaki lokacin da yake sai Allah ya ribanta wannan lokaci yake wa annabi adam nasiha ya kai adamu inna hadha aduwwun laka wa lizawjika fala yakhruj inda qawmin ladina tafatasta to amma ta sai ta biya ta biya kaga sai ya manta sai ce bilal ya zo yana musu wannan mummunan nasiha haka sai ya zo ya aikata abin da ya saukar da su kasa da matsayin shine fadallahuma bi gurur a cikin anha fa akhrajahuma mimma kana fihi aw ta qira'a fa azalahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi sai iblis ya zamar da su daga kan abinda da suke kai na umarnin Allah cewa ku tsaya daidai nan karku ta wannan bakiya ya fitar da su daga abin da suke ciki na ni'ima an gane ko to shine nan gurin kuma shine fadallahuma bi ghurur falamma zaqa sijalta fadallahuma sa'atuhuma wa tafiqa yaqtifani alaihima min warqi janna to shine Allah ya radahuma rabbuhuma Allah ya kiransu alam an kuma alam kuma an tilkuma shajara shin ban ce da ku ba ban hana ku ba cin wannan bishiya wa kullu kuma inna shaytan lakum mubin ko ban ce da ku ba shi maki ne a gare ku bayyana bayyana wato mai bayyana adawa gare ku wal istifhamu lit wannan alamomin tambaya da aka gabatarwa annabi Adam da Hawwa ba wai dan sun jahilta abinda Allah ya faɗa ba a'a istifham ne takriri shine idan nace kin ban baka kaza ba in ya tabbata na baka ce eh kwarai da gaske ka bani wato shine istifham takriri wato kana neman mutum ya tabbatar da abin da kake so ka faɗa din an gane ku to daga nan me faru qala rabbana walamna an أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ننتا كده النبي آدم عليه السلام ده هو سيسكتي ربنا يا أبنجي من ظلمنا أنفسنا من ظلم تكاونا مو بمعصيتنا تهنجر أي تتساقو wato kaga kenan ma'asiya a nan gurin ana kiranta da suna zalunci haka kuma kafirci shi ma ana kiransa da suna zalunci don haka malamai suke kasa zalunci gida biyu sai suke akwai babban zalunci kuma akwai karamin zalunci babban zalunci shine fita daga cikin tafarkin shari'a fita daga musulunci wato yin ridda ko yin shirka ko aikata ɗaya daga cikin nau'ikan kafirci kamar kiran wani Allah da haka Allah ya ce wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wato kar ka kirayi wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya cutar da kai ba ko amfana da kai duk wanda ba Allah ba ba iya cutar da kai ba iya amfana da kai in ta masa tawaye bai isa ya ladabtar da kai ba bai isa ya ɗanɗana maka wata ukuba ba in ka masa biyayya bai isa maka gata ba duk wanda ba Allah ba da wannan iko idan ka kira wanda ba Allah ba to innaka idan min zalimin lokacin ka zama cikin azalimi kaga zulmu anan yana nufin kufur haka inda shirka la zulmun azim kaga nan duk babban zalunci amma karamin zalunci shine mutum ya aikata sa da haka kace rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kawuna mu ta hanyar aikata sa wa illam tazkur lana wa tarhamna idan har baka yi mana gafara ba idan har baka dukan mu ba da na kunan min al-khasirin tabbas za mu kasance cikin waɗanda suke saba to kaga annabi adam alaihi salam kenan wannan darasi ne kan cewa in ka zalunci kanka ta hanyar sako kai maza ka koma wa Allah ta'ala wato shi Allah ba ka guje masa sai dai ka koma zuwa gare shi ba inda zaka je ka guje masa da kai sako sai ka koma kai itirafi da laifinka haka duk annabawa suke duk wanda ya laifi sai ya itirafi nan ga baban mu annabi adam shi da mahaifiyar mu rabbana zalamna anfusana abinda suka ce kenan annabi Musa alaihi salam lokacin da ya kisan kai ba da ba da niyya ba sai ma sai ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim kaga yace ya Allah na zalunci kaina na aikata abin da bai dace ba dan haka mun gafara kai kai ne wanda yake mai gafara Allah kuma ya karbi gafara sanan take haka zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna Allah na qadara alaihi shine annabi Yunus lokacin da ya hijira kafin a ce ya hijira wannan laifi ne a wurin wannan bawa ba sai ka hijira ba dan me zaka yi fa zanna Allah na qadara alaihi Allah ce yayi tsammanin ba za mu kuntata masa ba to sai muka kunta masa dan fasaha ma fakana min al-mudhabi qamahu al-hut wa huwa mulim yazo ya shiga cikin jirgin ruwa abin da ya faru ya faru wanda har aka jefa shi cikin ruwa kifi ya haɗe shi an gane ko to kaga lokacin fana da tun zulumati sai ya kira yana cikin tsanani ga duhun teku ga duhun cikin kifi ga kuma kifin da ya haɗe shi yayi can kasa kaga duhu uku kenan yana cikin matsatsin da ba wanda ya isa fitar da shi a duk duniya sai sa fana da fi zulumati sai ya kira can cikin duhun teku cikin duhun cikin kifi kasan kasa inda ihun gaban zaki amma yayi kira ga mai ji wallahu yasma'u tahawara kuma inna allaha sami'un wanda duk inda aka yi abu yana bi yace Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba abin bauta sai kai sarki ya tabbatar maka da bunƙasa da kamala ni na kasance cikin azzalimai Allah ce fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika min al-mu'minin sai muka ansa masa Eh, ba wai na ansa masa muka ansa masa saboda ubangiji na magana da harshen mulki harshen jin kamala da isa muka ansa masa wa najjaynahu min al-gham muka tsamar da shi daga bakin ciki da damuwa wa kazalika nunjil mu'minin kamar haka ne muke tsamar da dukkan mu'mini in sun shiga cikin tsananin sun kirayi mu amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yaktifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wa zai haka a ilahum ma Allah babu babu wanda zai wannan sai Allah duk ayoyin alkurani haka suke kiran mutane zuwa ga tauhidi kunna alaka kai tsaye tsakaninka da mahalicinka ta'ala da haka suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin anan kaga an ce haka suka ce amma a suratul baqara sai aka nuna annabi adam ne fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi annabi adam ya karbi wadansu kalmomi daga wurin ubangiji sa fataba alayhi sai Allah ya karbi tubansa innahu huwal rahim kaga kamar an nuna shi kadai ce amma wannan aya ta nuna su biyin gaba ɗaya suka to kaga wannan kuma na nuna mana wata kissa isra'iliya da waɗansu malamai ke cewa ai shi annabi adam bai ci wannan bishiyar ba wai hawa ce ita ce ta fara ci da iblis ya zo musu wannan wasi ta karya ta ci annabi adam kuma yana in ci ko garin sai ka ci kayan ka ka ga ni ma na ci shi dai har yanzu wai dan saboda shi namiji na da cije ma ita ko tana da nan zuciya da haka ta ci yana dai ta wasin ya ci ko kare ci karfe dai ya sa a baki ya tauna kafin ya haɗe wata Allah ya tsaro mala'ika Jibril ya shake saboda haka sai furzar da wannan bishiyar to da haka a sanadiyar cin wannan ita shi yasa mata suke jinin haila wai da annabi adam ya haɗe shi ma da maza ma yi jinin haila kaga wannan duk ne na zahiri cikin abin da kisoshin da yahudawa suke kitsawa su kawo cikin littattafan tafsiri in ba haka nassin qur'ani ya nuna sun ci an gane ko dan ubangiji da ala ya yi musu iblis gaba ɗaya musu wasu wasi ya kuma jefa musu suka ci fa waswasa lahuma kaga alif tasniya liyubdi lahuma ma yuriya anhuma min sawatihima ko jami'a wato su duka sun ci saboda haka ba wani nasan cewa wai annabi a ita ta ci bai ci ba nan gurin gashi gaba ɗaya kuma suka yi istighfari don sun yi laifi su duka kenan to ai ta gaba mai tafi قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض قال sai ubangiji sai ihbitu minha ku sauko minha daga cikin ita aljanna ihbitu qala habitu Allah ce ku sauka ba'dukum li a adu sashin ku zai zanto abokin adawa ga sarki su biyu ne suka ci bisiya. su biyu kuma suka yi istighfari amma da aka zo wajen magana sauka sai aka ce ihbitu aka amfani da lamirin jam'i ku sauka su nawa kenan su uku zuwa abin da ya sama to dawa dawa ihbitu ku sauka to suka hawa wato annabi adam da matarsa hawa bimastamaltuma alaihi ku da abin da kuka kunsa min zurriyyati kuma na zurriyan ku da ake tsammanin za ku haifa nan gaba wato ku sauka ku da zurriyan ku da kun zauna cikin aljanna da duk abin da za ku haifa aljanna za haife shi amma tunda kun yi laifi to ku sauka ku da su duk da bamu zo ba sai aka kaddara mun ma saukowa mafi kin aka wadansu malamai suka tunda an ce jam'i ihbitu min ai ihbitu ila al-ardi ku sauka kasa ba'dukum li ba'din adu sashin ku zai zanto abokin adawa ga sashi wato za a samu ɗan adam wani na gaba da wani wasu na gaba da wasu wannan kabila na gaba da wannan kabila wannan gida na gaba da wannan gida wannan kungiya tana gaba da wannan kungiya wannan kasa tana yaki da wannan kasa ba haka bane ba ba'dukum li ba'din adu haka Allah ya rubuta a Allah kudura wannan za ta samu walakum fil ardi mustaqarrun ku je cikin kasa kuna da wani matabbaci makanin istiqrar shine wurin zama na tabbata wa mata'un da kuma dan jin daɗi ila zuwa wani lokaci ay tanqadi fihi ajalukum zuwa lokacin da ajalin ku zai riga ya yanke qala fiha tahyawun ubangiji ce ku je ku sauka cikin ta ita kasa din a cikin ta ne za ku rayu wa fiha tamutuna a cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajun kuma daga cikin ta ne kuma za a fitar da ku bil ba'si ta hanyar domin tashin kiyama bil bina' lil fa'ili wato wa minha takhrujuna kenan a wata kira'a shine bil bina' lil fa'il wal maf'ul a wata kira'a bil bina' lil maf'ul wa minha tukhrajuna an gane ko to haka waɗansu malamai suka ce lafazin nan na tasniya ya tafi annabi adam alaihi salam da hawa da kuma zurriya su da su haifa waɗansu malaman suka ce a'a ba a magana da wanda baya ne ana magana da waɗanda suke nan ana magana ne da annabi adam da hawa da iblis su uku kenan kaga sun zama dangi da haka lokacin da aka ce ihbitu su duka ke su uku duk gaba ɗaya su an gane ko waɗansu malaman suka ce a dan saboda abin da yasa dan ba'du kuma li ba'dun adu shine an shi iblis zai zanto abokin adawa ga annabi adam kenan da da mata sawa har dan da kenan shine ilmi to ba'du kuma li ba'dun adu dama san Allah ya faɗa masa kullu ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatasqa waɗansu ma suka ce a lafarin da mutum biyu ake da guda biyu ake shine ana magana ne da iblis da annabi adam sai dai ita hawa tana bin annabi adam ba lallai sai an faɗi sunanta ba duk da an ambaci lamirin dan idan annabi adam ne da wancan haka ne amma dai magana da yawa take mafi tsafta so ukun ake nufi gaba daya an gane ko dai shine abinda zahirin ayoyin alqur'ani yake nuna domin idan kace hadda zurriya ta ake nufi wannan kana bukatan takadiri to al-asl fil kalam kuma shine akadam adamu takadiri wala yusaru ila takdir illa li daruratin tujibu zalika kullum ba a kaddara wa zance wani abu sai in akwai karina da za ta wajabtar da haka matukar zance za a iya fitar da ma'anarsa tangararam ba tare da an kaddara wani abu ba rashin kaddara wa dinnan su ne an gane ku to sai Allah ya bani adam qad anzalna alaykum libasan wa libasan wa lisha wa libasan taqwa zalika khayr ذلك من آيات akwai abubuwa masu yawa waɗanda lokaci ba zai isa ba a ce dan zamu bi ta kansu gaba ɗaya karkashin wannan kisa ta annabi Adam alaihi salam wato da gwagwarmai da suke da Iblis amma babban darasin da ake so mu fita da shi shine cewa wato fada tsakanin ƙarya da gaskiya wani abu ne da tun fil azal wato ya samo asali tun fil azal kenan haka ake ta tafiyar gwagwarmaya dan haka nan gurin duk bayan an gama wannan abin da zai biyo can gaba na ayoyi za a yi ta kawo kisoshin annabawa da mutanen su irin dauki ba da aka yi ta yi dan wannan ya to darasi ga masu da'awa da'awa ta gaskiya zuwa ga asratul mustaqim cewa kar su dauka cewa za su rabu da kalubalen jama'a kullun suna cikin kalubalen kullun suna cikin mayar da martani ko su amir musu da martani su faɗi gaskiya wani yazo yidadul bil batil alladhi yadhu bil haqq yidadul bil batil alladhi yadhu bil haqq wannan kenan sanan na biyu mas'alar da malamai ke kawowa shin annabawa ubangiji ta'ala ya kaddara musu isma an ce su asumai ne to ya aka yi aka samu waɗansu al'amura daga waɗansu annabawa kamar kisan kan da annabi Musa alaihi salam yayi kamar cin wannan bishiya kuma da aka ce kar annabi Adam ya ci amma kuma ya zo ya ci an fahimta kamar hijira da annabi Yunus ya ba tare da an umarce shi ba da sauran waɗansu dangin al'amura da ake iya haddacewa a tarihance cikin Alqur'ani ko hadisi inda ta tuciya waɗansu annabawa sun yi sun wannan na fitar da su daga cikin isma ɗin su kasance wasu mai wannan baya fitar da su daga isma din su abinda ake nufi da su ma'asumai ne babu yanda za su yi su aikata wani laifi Allah ya kyale su akai nan take sai Allah ya kautar da su daga laifi in ma sun yi kuma ya bada labarin ya gafarta musu dan duk wanda zaka ambata cikin annabawa ka jingina masa laifi zaka samu ya yi itirafi da laifin kuma Allah ya bada labarin ya gafarta masa kaga bai dawo ba akai ki to lokacin da mutum kuma ya dawwama da ya bar laifi ya tuba kuma ya samu tabbacin gafara daga wurin ubangiji shi da wanda bai laifin ba kamar ɗaya ne da haka kuma wannan laifin shi kadai ta haddato a cikin tarihi ba za ta ƙara wani laifi na biyu ba ko na uku ko na hudu ga wani annabi wanda Allah bai ƙara ba har yanzu kenan suna na a matsayin sa ne na ma'asubai amma wancan da kun laifi wannan wani abu ne da Allah ya kaddara shi dan wata hikima da ya ga dama a kuma lokacin da ya ga dama kuma daga karshe dai ya gafarta musu wani abu kuma mai muhimmanci wanda wani ya yi tambaya akan sa cikin ku shine aljannar nan da aka fitar da annabi Adam daga ciki wata aljanna ce aljanna da aka sauko da annabi adam aka fitar da shi daga cikinta shi da matarsa hawa aka sauko da su dan damarin duniya wata aljanna ce shin aljanna ce wadda aka tanada wadda za a shiga a gobe kiyama ko wata aljanna ce daban ta wani samfurin daban to nan malamai suka maganganu guda biyu akwai waɗanda suke ganin cewa aljanna ce wadda Allah madaukakin sarki ya ambata za a shiga cikin ta ranar tashin kiyama aka ce saboda me suka ce domin a sama take lafazin ihbitu yana nuna ka sauko daga ina sama zuwa kasa kenan domin al-hubud shine al-intiqalu min al-ulu ila as-sufl min al-a'la ila al-asfal daga wuri madaukaki kayo kasa wanda aljanna dama tana sama kana kan aure jannatul ma'awa ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها ma'awa a أتن da أنه ما يأي إسرائيل آه أتن يدع الجنة أتن سما عند سدرة المنتهى وجم مغري تكيوا عندها ma'awa المأوى أنا دام الجنة suka ce kuma ga hadisi cikin sahihi muslim wanda yake kawo wani hoto na abin da zai faru ranar tashin kiyama bayan da an yi hisabi yan aljanna za su shiga aljanna sai sun zo shiga sai a tsayar da su a ce ku dakata ta kuna nan a dai su ruwa kyale mutane to nan ba sai mutane sun nema a cece su kuma a shiga aljanna cikin wanda za a zo wajen sa akwai annabi adam kamar yadda aka je wurin sa wajen ceton farko yace a'a sai kuma nabi ma sai a za a ceto to eh, imana ceto mu shiga aljanna sai ce yoda me ya fitar da ku daga cikin aljanna ba laifin babanku ba kaga wannan hadisi ne na cikin muslim kaga karara yana nuna aljanna da annabi adam ya fitar daga cikin ta ita ce me ita ce wannan ita ce wanda za a shiga ita ne fitar da ku daga ita ba abin nan ba haka hadisin bukhari da muslim na tattaunawa da ta gudana tsakanin annabi musa alaihi salam da annabi adam cikin abin da annabi musa ya faɗa wa annabi adam yace da shi ba kai ne ba ka fitar da kanka da zuriyarka daga cikin aljanna annabi adam ya yi shiru ya nuna menene haka ne to kuma ya nuna wata aljanna ce ita ce da wata sama saboda babu wata aljanna ce da haka da wannan ne malamai da wannan dalilai masu yawan gaske suke kafa hujja wannan ga cikin bukhari ga cikin muslim da kuma duk ayoyin da suke magana aljanna din suna magana ne akan dai wancan aljanna saboda suka ce ana magana ne akan kalmar al alif Dalam wanda suke nuna aljannan nan wanda take sananna ba ya wata aljanna ba daban wanda ba ita ba inda an nufa wata daban da an kawo ba alif Dalam ba wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka Janna bil alif wal lam وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين duk inda aka ambace ta al kuma aka ce to ya nuna wannan aljanna sananniya ke wannan da dalilai masu yawa wanda ba zan iya kawo su gaba daya halin yanzu magana ta biyu sai waɗanda suka ce ai wata aljanna ce daban suka ce ba waccan wanda zamu shiga ranar tashin kiyama bace ba insha Allah suka ce ba ita bace ba aka ce saboda me suka ce saboda ita wacce idan an shiga ba a fita la yamsuhum fiha nasabun wa ma hum min hadu mukhrajin idan an shiga ba a fita kuma in ta an ce sunanta jannatul khuldi aljannatul dawama ita kuma an ce sunanta darul muqamati allazi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub ita an ce ce sunanta darus salami lahum darus salami inda rabbihim in ko an ce gidan aminci iblis bai sai je wajen ba ne kai shi inda ake ita ce <laughs> ba shi ba ita <laughs> to haka sai take ta koro dalilai su ma irin nasu waɗanda suke nuna cewa lalle za a kalaci cewa wata aljanna ce da ba wannan wannan maganganu malamai suna ambata su cikin tafsiri amma kana so ka ga fasa kwaya cikin su ga duba littafin hadil arwah ila bilad al afrah na ibn al qayyim al juziyya wato ya fayyace maganganu gaskiyar al'amari shine ni da abinda na fi karkata zuwa gare shi shine maganan farko ta cewa ita ce wata babbar aljanna dai wanda kowa zai shiga ranar takin kiyama cikin mu ne saboda zahirin wancan hadisai cikin bukhari da muslim da waɗansu dalilan ba su ba da zawahir na ayoyin alqur'ani wanda ba za mu iya kautar da su daga zahirin su ba in ba mun samu karina mai kwarin gaske ba an fahimta da kyau ya rage naka ce to idan ita ce yaya aka yi iblis ya je jefa musu wasu wasu a ciki ta ina ya shiga to wanda suke da wannan magana shine suke cewa ai zancen zuci ne ya samu musu kuma zai iya samu musu zancen zuci ko bai shiga ciki to amma lafazin kala da yazo a zahiri ya nuna yana musu magana an gane ko sannan a maganar zancen zuci ta kauce ne tun daga zahirin magana ya nuna ga shi ga su yake musu magana har yi musu rantsuwa wa qasama huma inni kuma la minan nasihin fadallahu ba bi gurur falam ma za kashe zata fadallahu har zuwa karshen abin da ya faru waɗansu kuma suka ce a wai wata macijiya ce ta haɗi da yake ta tafi da shi ta amayar da shi cikin aljanna ya faɗa abin da zai faɗa sannan ta sake fito da shi wannan dai isra'iliya ne ba an batun cikin qur'ani ko hadisi hoton da ake naba na annaba adam da yahudawa suke zo suna ba mutane suna sayarwa ga hoton ga hoton a cikin aljanna ga wata macijiya da ganye duwa duwaye duk wannan abu ne na farko sura haramun ne kuma aka zo aka wulakanta annabi wa ya danki ballantana har iya suran kaci da wata kyamara ka dauki shi duk mai tarka wajen drawing din mutum idan na zo na ce zo ka zana min kakana Adamu ya mutu shekaru 30 da suka wuce kai ko dan shekara 25 ne amma ma yanzu ne da kai dan Allah ya zaka ka zana shi baka taba ganin ka ba kana bukatar in kawo maka ne ko sai ka ce to kawo mun hoton sa in dan ka zana karan hanci irin naki kaza irin naki komai irin naki to amma ba ta maganin sa babu hoton sa da kaza na to waye da annabi adam ballanta wata kamera sun dauko hoton shi ko a zo a gane shi wannan sai mutuncin annabawa ne amma za ga jahilan musulmai ana ta saya ana kawo ko a gidansu wannan kuma rikin fadakarwa ce ta mana da haka waɗannan maganganu guda biyu suna maganganu masu yawa amma dai kamar yadda na faɗa muku na fi gamsuwa ta magana ta yaya ubangiji ta'ala ya ba iblis dama har ya faɗa musu wannan magana ta hanyar da Allah ya ga dama in bai ambace ta ba kar mu kirkiro mu kawo kissar da babu ita lalle ya faɗa musu kamar yadda nasin qur'ani ya tabbatar amma ta yaya ya faɗa musu kuma wannan Allah bai ba mu labari ba kuma wani abu ne wanda ba ka iya sanin sa dan yana cikin ulumul kai wani abu da ya faru kai ba a zamanin ka ba ka da mai baka labari sai shi dan Allah ya gutsura ma dan dan kar ka ƙara sharhi da kanka ka ce ga yadda ya faru ga yadda ya faru kawai ya faru ba wanda ya san yadda ya faru sai ubangijin da ya baka labari ya kawo mana da sauransu an bayyana ku yanzu cikin kakanninmu da suka mutu misali shekara ɗari da ta wuce idan wani zai dawo duniya a yanzu ha kawai in yi magana in ce ai na yi magana ma da wane daga maka yanzu yanzu da ya ce mun suna can sun gama sallar isha'i za su tafi gida kaga sai ce ƙarya take ya aka yi magana amma ni da nake wannan zamanin ina amfani da fax ina amfani da telefon wannan ba wani abun mamaki bane ba to su ma can akwai wadansu hanyoyin sadarwa wanda baka sani ba kuma Allah bai so ka sani ba an fahimta da kyau amma wannan kaɗan ne daga cikin misali da zamu iya buga to sai Allah madaukakin sarki yace ya bani adama ya ku zurriyar gidan annabi adam kada anzalna alaikum libasan hakika mun saukar muku da tufafi anzalna anan ai khalaqana lakum mun halitta domin ku bi tadbiratin samawiyya da wata gudanarwa da ke sararin samaniya wa asbabin nazlati minha da waɗansu sabubba waɗanda ke sauka daga sama kalmatsari kamar ruwa lil mun saukar da shi domin fulawa ta fito wal kattani da kirtani wasu da kuma su wato shine gashi na tumaki domin suna samun gashin nan sakamakon cin abinci wanda ya fito daga tsirrai na kasa wanda tsirran sun fito sakamakon ruwa da aka saukar daga sama shine kada an zanna alaikum sun kenan wa gairi hada wannan sa mun sauka muku libasan tufafi tushabihu libasa abawaykum wanda su ma sun yi kama da tufafin da muka arzita mahaifanku guda biyu annabi adam da hawa da janna cikin aljanna wannan tufafi mun saukar muku da su yuwari sau'atikum wanda zai al'auran al'auranku a nan gidan duniya waritan kuma domin ya zanto ado wa huwa ma yatajammalu bihi min as-siyam ar-rish shine abin da ake ado da shi cikin tufafi wa libasu takawa ku sani kuma akwai tufafi na takawa tufafi na takawa kuma shine al'amalu salih wato aiki na gari wa samtul hasan da tufa ta gari cikin maganganunka da ayyukanka da kai kawo dinka allazi yakiku min al'azabi wanda wannan zai kare ku daga azabar ubangiji wato libas wanda za ku sa a jikinku zai gane zai kare ku daga zafin rana zai kare ku daga sanyin hunturu shine wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sa wato tufafin da zai kare ku daga sanyi ya kare ku daga zafi sannan akwai tufafin da kuke na silke wanda ubangiji subhanahu wataala ya ba daman kerawa wanda in an soke ku da maki ba zai kama kamar kuma a zamanance irin riga da ake wanda za ta irin bullet proof din nan wanda ko an harbe ka da bindiga ba zai ratsa ta ba to kaga wannan libas ne na zahiri dan kar a cutar da gangan jikinka to sai Allah ya baku libas na ne shine hasken zuciya ta hanyar wahayi na ayoyin da Allah ke saukarwa wanda su za su su za su zanto sutura ga zuciyarku dan ba zai iya kai mata farmaki ba ballantana ya kimsa mata mummunan tunani na aikata mummunan aiki kun gane ko dole ana bukatan tufafi na zahiri ana bukatan tufafi wanda yake kuma na koyi din wanda yake shine gyaran zuciya da hasken zuciya shine wani basu takawa Allah ke zalika khair shi wannan libasu takawa din shine mafi alkhairi sama da tufafi na zahiri dan yaso dama za ka ga mutum a zahirin sa shigarsa ta burge ka amma idan yayi magana ko yayi aiki sai ga kuma ya zama shirme wa sa'in tara min samitin laka mujibin ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi lisan al-fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami ayyatu zama za ga mutum yayi shiru amma zai burge ka kai wani ba dama kale shi magana in ji laraba da'ahu hatta ya takalla kale shi magana ka ga bai wauta ba sannan kai ba amma duk shi garfa idan yi magana ya wauta yi magana ya kwaba ayya ka gama shi sai wani ba shi ba da haka Allah ba su takawa zalika kai wato wannan shi ne mafi alkhairi min ittiba'i shaytan ba kan shaytan ba allazi yakshifu an awratukum wanda shi shaytan zai sa ku tsiraita ku yayi al'auran ku aw libasu taqwa allazi yuwafiqu shari'ata zalika khairun min min thawbil quyala ko a ce tufafin kawa wato shine abin da ya dace da shari'a wannan shi yafi dacewa sama da tufafi na takama da girman kai allazi yakshifu an al-kibari wanda ke nuna girman kan mutum wasu tsawiya da mummunan zuciya idan ya sa wani dangin tufafi da aka haramta kamar zinari da abin nan ga namiji a takaice dai kalmar anzalna a nan gurin sai ta ce ma'ananta shine alaqana kada anzalna alaikum libasan mun halicci tufafi domin ku to ne suka ce halittar tufafi din ma'ana Allah ne ya ba da kwakwalwar da kuke saka da ita sinadarin da kuke saka da shi na auduga da waninta Allah ne ya fito muku da shi daga cikin kasa kaga dai karfe dai Allah ya halitta shi dan mun dauki anzala bi ma'ana talaka to amma wannan anzala bi ma'ana talaka baya cikin harshen larabci na sahihi saboda da shi ne mu'tazilawa suka kafa hujja kan cewa alqur'ani halitta Allah ne an gane ku dan sun ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin in sai sai ma'ana anzala khalaqa ne inna khalaqnahu fi lailatin mubarakah kaga sun mayar da anzala da bi ma'ana khalaqa da shi suka kafa hujja kan mummunan aqida su cewa alqur'ani makhluqi ne ba maganan Allah bane ba ba zancen Allah bane ba wahayin sa bane ba halitta ne cikin halittan Allah dan sun ce anzala bi ma'ana khalaqa sai kafa hujja da irin wannan Allah ya ce anzalna alaikum anzala bi ma'ana khalaqa sanan wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj suka ce anzala a can ma bi ma'ana khalaqa domin anzala lakum min al-an'ami ma'ana mun halitti dabbobin gida domin ku thamaniyata azwaj sune na uka guda takwas to amma magana ta zahiri anzala ma'anarsa shine saukarwa ila iya ka ce ya za a saukar da tufafi daga sama sai ka bada ansa da cewa saukar da ruwa daga sama wanda a sanadiyar ruwan ne auduga ta fito wanda da ita aka yi tufafi ya za a saukar da dabbobi daga sama sai ka ce daukar da su daga sama dan dukkan halitta na bukatan ruwa Allah ya sanya ruwa ya zanto sababi na me na rayuwa wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy dabbobin nan ba za su samu ba ba dan Allah ya saukar da ruwa daga sama wanda suke amfana da shi ba karshe ce su zanto su dukan su kamar an saukar da su daga yana daga sama saboda sababin rayuwarsu sanadarin rayuwarsu saukakke ne daga sama an fahimta ko to wannan shi yafi sama da ka dauke shi da ma'anar khalaqa ya zanto mutum ya fada cikin akidar mu'tazilanci ba tare da ya sani ba ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وبنجي تعالى كي وانا أبن دعك أنبتا أي البيان من قصة خروج آدم من الجنة بيان دعك ويشوف تروى النبى آدم دعك تجين الجنة ونزع اللباس عنه دتشري مسا تفافي وان دعيس بوتو أتاكم كرو إبليس anhu gabanin sa wa an zawjatihi da kuma matarsa da aka cire masa nata lintikabihi ma ma ya anhu dan sun aikata abin da aka hana su duk wannan bayanin wa bayanu anna al-amala yusabihu tauba da kuma bayanin cewa shi aiki kamar riga ne fi sutura aurati sahibi ne ta duniya aiki yana suturce mutum idan mutum yi mummunan aiki sai gaba da ke masu gindama in yi kyakkyawan aiki ta wani kyakkyawan aiki ne suturce kai maka ado tamfare da malam malam babbar riga take maka ado ko sama da haka da bayanin cewa shi kansa aiki tufafi ne duk wannan shine yake nufi da zalika min ayati lahi wannan duna cikin ayoyin Allah ai dalail qudratihi manyan dalilai da ke nuna kudaran ubangiji wajen gudanar da al'amura la'allahum yadhakkarun Allah ya kawo wannan labarin ne ko su mutane su dauki izina fa yu'minuna fi imani fihi iltifatun al khitabi wannan ya nuna cire magana bayan da ana magana da abokan magana ya bani adam kamar ga su a gaba ai mafa ta la'allakum tadhakkaru sai aka ce la'allahum yadhakkarun wato iltifatun min al khitabi ila al ghaibati haka akwai kuma iltifatun min al-ghaibati kuma illa al duk wannan wadansu asalib ne wanda ya karanta ilimin balaga zai iya fahimtar su cikin ruwan sanyi thumma zakarta aqiban akhar sannan ubangiji zai cike wannan kissa da ta annabi tahziran wato zai ambato ni ta'kid shi ne bin baya tahziran dan yanzu to gargadi ne bani ga su ƴaƴan annabi adam fa qala Allah ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah كما أخرج عبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi ya dan ya fitine ku ma'ana ya batar da ku ya kautar da ku daga tafarki madalici ai la tattabi'uhu kar ku ce za ku iblis biyayya cikin abin da yake kawata muku na munanan ayyuka fataftinu sai ku funu fataftinu sai ku fitunu wa yukhrijukum min ni'mati rabbikum sai ya sabota muku fita daga cikin ni'mar ubangiji kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda yankuri ya fitar da mahaifanku guda biyu daga cikin aljanna bi fitnatihi saboda fitana su da yayi yanzu wa basu huma, yayin da ya zanto ya sabota musu kobe tufafin su liyuriyahuma sawatihima dan ya nuna wa junansu su al'auran juna innahu lalle iblis fa yarakum yana ganin ku huwa kabiru shi da rindinarsa qabil shine junud kamar da mujahid ya faɗa wal qabilu al jama'atu idan an ci al qabilu ala ana nufin tarin jama'a salasatun fasa'ida tun daga uku zuwa abin da ya sama min qaumin shakka wanda suke daga kabilu daban-daban ko jinsin mutane daban-daban innahu yarakum huwa qabiluhu lalle iblis yana kallon ku shi da rindinarsa ta aljanu fantararru da suka kauce ta farkin ubangiji suna kallon ku min hal salata ranhum ta inda ku ba ku ganin su an gane ku lil abisabihim saboda su aljanu an halitte su da jiki mai taushi ma'ana su kamar rai ce ruhani ruhani abinda galibi ba a iya ganin sa da ido za su iya zuwa nan gurin su fita ba tare da an su ba kamar da su ma mala'iku suke da wannan damar dan su zo su fita ba tare da an gansu ba sai in sun ga dama haka din ko da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun ga dama ya gansu sannan zai gansu to haka aljan wani lokacin yakan rikita a jikin abin nan da sauransu a jikin dabbobi ko ya bayyana jikin maciji ko ya bayyana jikin kare ko waɗansu dabbobi da ake gani wannan a wannan lokacin ka samu damar ganin zatin sa amma a jikin wata dabba daban amma da wuya ya bayyana cikin abin nan wani lokacin ya bayyana jikin dan adam da siffar dan adam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe maciji a cikin gida dan saboda zai iya zama aljanni an fahimta ko maciji a cikin gida sunan annabi ta hana kashi amma a daji in ka ganshi ka kashe kayanka amma cikin gida karka ce zaka yawa maciji ta addanci kila wani aljani ne wannan da nasan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan ababai ne wato na cewa hu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawna ai eh, isa lallati ke fita a karanta masa suratul baqara ya gudu <laughs> inda kuka zo kuka tura da gidanku da suratul baqara akai ta karanta ta ai zai gudu domin nassin hadisin annabi ya nuna wato aljannu suna fitar da gidan da ake karanta suratul baqara matakar ba musulmai bane kuma su abin da matakar masu cutarwa ne za su fita su bar gidan in ko kaga bai fita mutu ba zai kuma taba cutar da kai ba ba ruwanka da shi ta harkarsa <laughs> innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnakum Allah ta inna ja'alna shayatina lalle mu mun sanya shaytanu su zanto auliya'a majibanta lamari lillazin la yu'minuna ga wanda ba su da imani da Allah ai a awan wa qurana mun sanya shaytanu su ne fantararrun aljanu su zanto abokanai su zanto masu hidimtawa wanda bai imani da Allah ba wajen biyan bukatunka na duniya wato su zanto masu kulla alaka tsakaninsu da masu duba da masu rufa ido da galibin masu sihiri da masu tsafi duk da ga suna ta'amuli da aljanu to muna sanya aljanu ne ga waɗanda ba su imani da Allah ba inji Allah to tallafi وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون cikin sifar waɗanda ba su yi imani da Allah ba wai za fa'alu fahishatan idan sun aikata wata alfata kai shirki kamar shirka wa tawafuhum bil baiti urat kamar yin tufa yin dawafi da suke ga dakin Allah suna matsaraita ba tare da tufafi jikin su ba qa'ilina sun kaji sun ce la natufu fi siyabi fi siyabin azina Allah fi akwai larabawan da idan sun je dawafi dakin Allah lokacin da jahiliya ba sa yi da tufafi da ka shiga cikin masallacin Ka'aba sai mutum ya fita tsara haihuwar uwarsa hujjar su la natahu fi thiyabin asaina Allah fi ba za mu zo mu yi tawafin dakin Allah da tufafin da mun san mun taba saba Allah da su ba dan a cire tufafin shine abin da Iblis ya shar'anta musu to wannan wata shari'a ce da laraban jahiliya suke wai kuma ka san tsaya ba wanda zai wannan sai balaraban da yazo da amma dan cikin garin Makka ba kureshe shi ba komai yi abin da ba mu tunda shi yana makwabtaka da dakin Allah ai yafi kowa tsarki shi ba komai dan saboda haka duk balaraban da ya niko gari daga Yaman ko Sham daga wajen Makka ya shigo nan gurin to ba zai yi tawafi ba sai dai tsirara in ko sai sai yayi yayi tawafin nan da tufafin sa to shi ba zai ba sai dai ya dauki haya a Makka saboda haka ya zanto maza suna yin kaya na mazaje dan saboda idan mazaje sun zo su ba su hayar tufafi su yi tawafi mata kuma su zo su yi haya wajen yan uwansu mata su ma su ba su ko ka dauki haya ko ka yi aro idan baka da kuɗin da zaka yi haya tufafin da zaka yi tawafi baka da wanda zai baka aro cikin makka ba wanda ya san ka na ya baka to kana cikin abu guda biyu ko ka kobe da tawafin ka tsirara ko in ko ba haka ba idan kai tufaf idan kai tawafi da tufafin da ka zo da su da garin ka to kana gama tawafin kuma sai ka cire suka jefar to idan ka jefar da su kuma shikenan babu wanda zai dauka ko dinari ne ka jefar matakar kai tawafi da ba wanda zai dauka kaga duk wannan wadansu shari'a ne jahiliya to yayin da duk suka aikata ɗaya daga cikin irin waɗannan shari'o'i nasu waɗansu tukus da abudiyya ma anzalallahu biha min sultan yayin da suka aikata su qalu wajadna alaiha aba'ana suka sun ce ai mu mun sami iyayen mu akan wannan ba su da wata hujja sai wannan me yasa kuka yi Allah ne ya faɗa cikin sun ce a wajadna alaiha aba'ana mun sami iyayen mu akai kuka ce mana komai ba za mu saba ba abinda ba bai bari abinda malam ya bari abinda waye ya bari wannan shine hujja amma ce hatu burhanakum min alkitabi was sunnah ba su da hujja da qur'ani da hadisi babu baba dai yayi kuma dole sai ai malam yayi sai ai sai yayi sai ai kaga ba dalili bane ba tsarin ma wata barna sun ce wallahu amarna biha su mutanen jahiliya sun ce Allah ne ya umarce mu da wannan ihtajju bi ne sun kafa hujja da abu guda biyu farko ta kalidul aba abagen bin iyaye wal iftira ala Allah da kuma yawa Allah kage dan sun ce Allah ne ya umarce su da wannan sai Allah sai kul kace da su inna Allah la ya'muru bil fahsha ai Allah ta'ala bayan umarni da alfasha da wafi tsirara ga dakin Allah ko wannan alfasha ce haka bauta wa gumaka duk wannan mafi munin alfasha fahsha ma ce saboda haka Allah baya umarni da alfasha a taquluna ala allahi ma la ta'lamun shi yanzu ku rinka jingina ma Allah irin abin da ku sani ba to wannan shine hujjar mutane tun farkon al'umma zuwa karshen al'umma shine kafa hujja da abin da iyaye da kakanni suka yi yayin da duk suka tashi hujja in an kure su suke kawai iyayen su yi saboda haka mutu abin da iyayen suka yi ba za a kure su har ma wani in ka zo kaiwa mutane wa zika fadakar da su idan aka samu shaytanin mutum sai zo ce yanzu za ku bar abin da kakanninku da iyayen ku suke gaya sai ka ji kai eh, lalle fa eh sai dawo ba za a bari ba tun da iyayensa da kakannin su sun yi wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim muqtadun Allah ce ba wata al'umma da aka taba turo wa manzo face sai kaji waɗansu cikin mutanen su sun ce haka iyayen mu haka suke yi to sai Allah ya rusa wannan hujja da dalilai daban-daban awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun qul awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum duk wannan rusa hujjar cewa mun samu iyaye da kakanni ne yace ko iyayen ba su da hankali ko iyayen ba sa kan shari'a ko iyayen jahilai ne ba su da ilimi ko iyayen ba sa kan haske na wahayi ko da na zo muku da abin da ya fi wanda iyayenku suka faɗa muku duk da haka da haka za ku doge kaga duk wannan istifham ne da Allah ke na inkarin wannan akida na tafiya akan abin da aka samu iyaye da kakanni akai shine malai ce wa bada an antara alaihim al iktida bil aba'i ala al-batil bayan Allah yayi musu inkarin abin da suke kai na wannan batil na bata yace da su a taquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu kun jingina ma Allah abin da ba ku da sani akai bayan yayi inkari gare su da'ahum ila al-haqqi sai ya kiransu zuwa ga tafarkin gaskiya wa qala yace da su ne qul amara rabbi bil qist وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويأتون مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون قل كتير سو أمر ربي بالقسط وبنجدنا يا أمري دا آدلتي آدل كم شيء سنيا أبو إندي داتي kar wanda ya shar'anta wani abu sai shi wanda ya halitta mutane shi ke da ikon shar'antawa alalahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin shine ke da halitta shi ke da tacewa cikin lamarin halitta amma Allah ba zai bayi ba wani kuma wanda ba shi bai zo ba su doka yanzu wannan an yi adalci ko an yi zalunci kai ne da gidanka wani kuma sai zo sai a'a ga yadda za ka yi tire kofar daga arewa ta koma kudu dakunan ka da suke hudu mai yadda su manya manya su zama biyu ban taki da kake da shi kowane taki mai yadda shi ya zama daya suka ce ta kuma asuwa wai kare da gudun layya dan me zaka zo kai hukunci cikin abin da ba mallakar ka ba to ya Allah zai halitta halitta ya tsara musu ibada sai wani zo kautar da su ya ba su dokokin da ba na Allah ba yanzu ya zama adalci kenan wannan babban zalunci dan haka kuma Allah bai yadda ba ya nata wani cikin ɗaiɗaikun mutane dan ya zanto shi ne sila tsani tsakanin su da halittu cikin abin da yake so su yi sai annabawa da haka sai zaɓe su kowane annabi ya zanto shine mafi tsaftar mutane a cikin zamanin sa. da shaidar kafaran maka annabi sunan shi aminu tun kafin a turo shi annabi annabi salihu suka ce ya salihu kada tafi na marjuwa da can gurin muna fatan mu shugabantar da kai mu sa mulkin gari kana cikin manya da kada tarihi mai kyau na rayuwa kada kun tafi na marjuwan kabla za ka kafin ka zo ka sai kai annabi ne da fata mutum girki ne a gare ya sun da mutumin kirki ne din da duk annabawa kowanne mutumin kirki ne da sai da mutanen zamanin sa wanda ya bi shi da wanda ya saba mata to amma kaga kenan su ne Allah ya zaba dan su zama tsani to ba wanda zai zama tsani tsakaninka da ubangijinka sai annabin zamanin ka da aka turo maka shi kuma tsanin nan ne ya faɗa maka abin da Allah yake so da wanda Allah baya so haka yana daga cikin zalunci kai ka dauki wani tsarin ka tsakaninka da Allah ni ma yadda dauki wanda ya dauki nashi sai zanto mana da wasa'iqa muta'addida wato tsani daban-daban kai ka riki wancan shi ne zai sadaka da Allah wancan zai sadaka dukkan mun kyale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin mu da shi mu yi masa salati mu ce muna son shi mu masa kasida a daren maulidi amma abu shari'ar sa ta ce wurdin shehuwa ne kai ma kana wurdin shehuwa ne wancan ina wurdin shehuwa ne so adadin dari ko so adadin yawan wurdin da aka samu to waye ke wurdin annabi kaga anan gurin dole cikin wurdan nan ko su zanto su duka na annabi ne ya zama kenan babu wanci tsakanin wacce tsarika da wacce yana amfani sa suna. ko ya zanto ɗaya ne na annabi sauran sun zama ba na annabi ba kenan sauran duk sai a rufe shi ne wanda kenan na annabi ko ya zanto su dukkan su ba na annabi bane ba a watsar da su su duka a nemo na annabi wannan ita ce maganar da ba sa so su ji ba cewa abi annabi shi kadai wai shi kenan shi kenan wannan ita ce ba a su abi amma kowa daga ciki ya zare takobi ya ce shi sarkin yakin annabi amma in kace to zo a bi annabin da ka zare takobi kace a biki ha sai ce a kuma wannan ai ga wurin shehi wani ga wurin shehi wani sai aka maka salatin shehi wani fi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam aka maka wurin shehi wani yafi annabi sallallahu dan girman Allah yanzu annan an so annabi ne kwanki Allah ba ya umarni da ya adalci kul amr rabbi bil qisti wa qimu wujuhakum inda kulli masjid ku fuskantar da fuskar ku inda kulli masjid zuwa kowane masallaci ma'ana ku keɓance Allah da ibada a wurin dukkan inda aka sa ya zanto alƙibla sawa'u ya zanto ɗakin Ka'aba ko sa. wad'uhu mukhlisina lahu dina ku roki Allah kuna masu kebance addini da shi addu'a a nan gurin zai dauki ma'ana biyu ko du'a ibada da ma'anan zikiri da ma'anan tasbihi halala istighfari ko du'a mas'ala da ma'anar roƙon gafara roƙon aljanna neman tsari daga wuta neman arziki neman haihuwa kowanne du'a ne da du'a ibada da du'a mas'ala dukkan ta ba a yi wa sai Allah ba wanda za a dauki sunansa a yi ta maimaitawa a matsayin zikiri dan a samu lada sai Allah ta'ala duk wanda ba Allah ba za ka zo kai ta maimaita sunansa ba ka ce kai ibada annabi salati ake masa ba ibada ake masa ba zikiri ake da sunan annabi ba salati ake ana roƙa masa ne ƙarin matsayi bayan matsayin da yake da shi a wurin Allah ta'ala an fahimta da kyau Allah kuma shine ake ambatan sunansa dan kama mace kuma Allah ne kadai ake roƙa ba da wani abu ne za ta alta fasalillah wa idza anta fasta'in billah tun tabe kai sunan Allah za ka rantsa rantsa da Allah dan idza ta alta fasalillah wa idza anta fasta'in billah yayin da kai tun tabe ba agaji kake ne ba kai tafi kasa sai ka nemi to kuma ko jama'a kina Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da zaran ka furta sunan wani ko mala'ika jibril ne ka karya kashin bayan wannan aya ta suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda malamai suka ce gaba ɗayan manufar littafin da aka saukar daga sama manufar su gaba ɗaya qur'ani ya kunshe ta da haka yazo musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa gaba ɗayan manufan alqur'ani ko fatiha ta kunsa ita ce sab'ul masani da Allah ya borantawa annabi wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an azim za la da ainaka ila an baka wannan dan me za ka lame aka za ka yafi nasu gaba ɗayan manufar suratul fatiha yana cikin wannan ayan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ita ka halici kowa a duniya to in ka cire kashin bayanta ka rushe duk alqur'ani daga farkon sa har ka rushe duk littafin da aka taba saukarwa wani ba annabi a banka wad'uhu mukhlisina lahu din ku roki Allah kuna kebance addu'a gare shi kuna kebance zikiri gare shi dan shi kadai ba kula da kama ba da akum ta'udun kamar yadda Allah ya fare ku haka za ku koma nan malamai sun yi fassara biyu wadanda suka ce kama ba da akum ta'uduna irin yadda Allah ya fari halittar ku haka ne kuma zai zo ya farfado ku bayan mutuwar ku shine kamar yadda halittar ku zai dawo da ku an gane ku alladhi ansha'aha kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa adan alaina inna kunna fa'ilin kenan kamar da Allah ya halicce ku daga babu haka shi zai farfado da ku ranar tashin kiyama bayan mutuwar ku dan yi muku hisabi wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu suka ce kama bada'akum ta'udun yadda Allah ya fare ku a haka za ku tafi ma'ana wanda Allah ya sa shi cikin jinsin kafirai haka zai tafi kafiri wanda Allah ya sa shi cikin jinsin mummune haka zai tafi mummune da Allah ta huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir ranar tashin kiyama kuma gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir haka ake saboda haka yadda Allah ya fare ku tun daga alƙalamin kudura din nan haka za ku tafi ba wanda zai kaucewa abin da aka halice shi sai dai baka kafa hujja da wannan rubutun sai dai ka kafa hujja da abin da Allah ya ce cikin Qur'ani da abin da Allah ya faɗa cikin hadisi shine kamar bada sun tudun fariqan hada masu wannan fasara ta biyu suka ce ga dalilin mu dan Allah sai fariqan hada cikin ku akwai wani kashin da Allah ya riga ya kire da su wa fariqan haqa alaihim ad-dalala daga cikin ku akwai kasan da tabbata ya riga ya tabbata akan su Allah ya tsare innahum muttakhadhu shayatin awliya min dunillah sune waɗanda suka riki shaytanu a matsayin waliyan su suka kyale Allah ai ghairahu wani Allah kin da ragam al-iktida'i bil aba'i wato tarin cewa ga sun yi biyayya ga iyaye ha kuma sun zo suna abin nan suna rikan shaytanu a matsayin waliyan su wa yahsabuna annahum muhtadun kuma tsammani suke so akan shirya shine malamai suke cewa wato galibi duk wanda ya nace akan bai iyaye da kakanni kuma sai ka samu yana itikadin shi akan shirya yake haka ba a shirye ke karba abin ba can gurin su ba su dafa abu kawai wajen na alaiha a ba'an amma tare haka waya amma ne suke akai an gane ko to su ne waɗanda Allah ke cewa ranar tashin kiyama sai an waye da sai su ga sai su tababbu ne allazina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna tsammanin su kyakkyawan aiki suke shine biyayya ga iyaye kasu saba wa iyaye sun manta wajen bin iyaye sun saba wa Allah sun manta wajen bin iyaye sun saba wa manzon Allah annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ai annabi shi yafi kowa wajen karfin haƙƙi sama da haƙƙin da muke da shi akan junanmu haƙƙin da annabi yake da shi a kaina a kanka a kanmu ya fi haƙƙin da iyayenmu suke da shi a kanmu mu da haka idan iyayenmu suka ce kaza annabi ya ce kaza ya zanto sun sha bamban wanne za a bi kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuba harshe Allah ya kai mana su malamai suke cewa wato sanadiyar yin jinin haila ne da kasancewar hawa ta ce wannan itaciya ha kuma waɗansu suke cewa kuma wai saboda takewar da mala'ika jibril yawa yawa annabi adam ne shi yasa ake ganin wani lokacin makogarin waɗansu daga cikin mutane da abin nan wannan shine gaskiyar sa duk da kare ne ai tunda aka rushe kisar gaba daya wannan ma bai tabbatar ba wannan ce meye fasaran wannan ayan wa auha rabbuka ila an-nahli an tattabi min al-jibal buyuta wa min ash-shajari mimma yarshun thumma kulli min kulli thamarat fasluki subul rabbiki zulula يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أبدا آية كتاب وأوحى ربك إلى النحل ubangijinka yayi wahayi zuwa ga kudan zuma wato ka san a larabci shi kudan zuma shine annahlu wato annahl sunan jinsi kenan guda ɗaya annahl ita kuma zumar da ake sha din ita ce al'afal kaga larabci na da yalwan kenan sama da mu ko wanne muke masa zuma wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan ubangiji ya mata wahayi yace ki riki gida min al daga cikin duwatsu ki je ki samu gida da zaki fita wa min shajari ha kuma daga jikin itace wa min ma ya'risun da yana abin da mutane ke ginawa na gidaje ko tanti ko wani abin nan da inda kika samu wani wuri mai tsallon ki je ki mai shi gidanki to wannan wahayi da ake magana akai shine wahayi na ilhama ubangiji ya kimsa mata haka ba wai mala'ika aka turo yawa gudan zuma magana ba summa kulli min kulli samara wannan duk izini ne da at-taskhir umarni ne da ke nuna horewar ubangiji da ita zuma din yace sannan ki ci min kulli samara daga dukkan wani dan itace da mai ɗaci da wanda yake mai zaki da wanda yake mai hamami da mai bauri ki ci dan saboda ta tara magunguna da yawa duk sinadarin magani ta hade da ita a ciki idan ta ci wanda zai gina jikinta ya gina wanda kuma za a sa ta fito da idan ya zanto magani da yan adam shi kuma a tatsa daga jikinta sai ta taro maka yan itacen da in kai ka shiga daji sai ka sha wahala shine summa kulli min kulli samarat ki ci daga dukkan yayin itacen. fasliki subul rabbiki zulula ki bi tafarkin ubangijinki wanda yake abun horewa gare ki zaki kai ki komo ba tare da wani ya tare ki a hanya ba shine Allah ce yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifan alwan daga cikin ta abin da yake fitowa wani abin sha ne mukhtalifan alwan wanda launin sa kala kala akwai za ga fara akwai zuma fara saka akwai mai ruwan dorawa akwai mai dadi dadi akwai mai kaza akwai mai kaza ki fa'ul linna shi wannan abin shan a cikin sa akwai waraka ga mutane haka tana magunguna masu yawa kadan daga cikin su ciwon ciki kamar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna da sauran magunguna da dama wanda ake iya hadawa da su ma haka tana maganin konar wuta idan aka daga da sauran abubuwa masu yawan gaske haka maganin ciwon ido idan za a iya dagawa da dai aji ji zafi kan amma sababi ne na warakan ciwon ido da haka fihi shifa'ul linnas cikin abincin nan na zuma akwai waraka ga mutane dangane da cututtuka masu yawan gaske inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan abu da Allah ya kawo mana kisa cikin wannan aya akwai bagagarumar aya wato kudura ta ubangiji da zamu iya fahimta ta yadda Allah ya hore wa zuma wannan kuma ya tusa mata ilhamar yin waɗannan al'amura dan mu mu amfana da ta duk wannan daga cikin dangogin da mu da Allah ya mana an gane ku kalmar wahayi dai tana da fadin ma'ana a larabci tana daukar ma'anar ilhama haka tana daukar ma'anar isara da hannu an gane ku kisar annabi zakariya alaihi salam lokacin da da ya roki ubangiji Allah ya bashi da Allah ya masa alkawarin zai bashi dadin kuma sunansa ya haya har kita to me alama idan mata ta ta samu juna biyu wanda zan gane sai ubangiji ce ayatu ka Allah ta kallima an-nasa salasa layali sawiya wato alamar mata ta samu juna biyu zaka ji ka kasa yi wa mutane magana salasa layalin a tsawon galare guda uku sawiyan amma kuma lafiyar ka kalau ba wani lafiya ba ce ba bai bantaka ce ta same ka ba karka damu daga baya zaka ci da magana zaka ci gaba da magana a wata aya yace ayatuka Allah tukallima an-nasa salasata ayyamin illa ramza alama shine zaka kasa wa mutane magana yini uku ba za ka iya magana ba sai dai nuni to an tsaye kan salasa layal nan gurin salasa ayyam sai ka hada duka uku ne dan an ambaci dare na an ambaci yini duka dai guda uku to shine a can suratul kaha suratul abinna maryam Allah ta fakhara da ala qaumihi min al mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiya da haka sai ya fito zuwa inda mutanen su suke ya fito daga ɗakin da yake ibada fa auha ilaihim sai ya musu wahayi me yake nufi da wahayi gurin dan dama a suratul ali imran ayatuka an-nasa salasata ayyamin illa ramza ar-ramzu anan shine al-wahyu gurin kun gane fa auha ilaihim sai musu nuni da hannu shine ram nunin ya kunsa an sabbihu bukratan wa asiya je ku yi safa da wato ni ba zan iya magana ba karku da to kaga wahayi anan gurin da ma'ana al-ishara haka kuma wahayi na zuwa wato ainihin da ma'anar aturo annabi zuwa ga mutum ya masa magana inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa isa wa ayyub wa yunus wa haruna wa sulaiman wa atana dawuda zakur to wahayi kuma na zuwa san ubangiji yayi magana da wanda ya zaba cikin annabawansa ba tare da ya turo mala'ika a tsakiya ba kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima an gane ku ya turo yayi magana da shi kai tsaye shi ma wannan ana daukar shi da suna wahayi to kaga wahayi na da fadin ma'ana wahayi dai wanda shari'a take tabbata da shi ne wahayin da Allah ke wa annabawa duk wani wanda ba annabi ba aka ce an masa wahayi to ka tabbatar ba wahayi ne na turo mala'ika ba da wani sako ba wahayi ne na a turo mala'ika ya zo maka da wani sako na ibada ba kuma eh, wahayi an riga an rufe shi tunda annabi bar duniya babu wani kuma da za a yi wa sabon wahayi ya zo da wata sabon shari'a duk wanda ya ce an yi masa wahayi yanzu bayan su tsayar annabi to ya tabbata cewa ya kirkiro sabuwar magana da babu ita a cikin shari'a musulunci Allah ya kare mu wahayin ilhama ai shine muka ce shari'a ba ta tabbata da shi ba na faɗi wahayin ilhama ba dan san ce wahayin ilhama ne ta ce shari'a ba ta tabbata da shi ko imamu suti ya faɗa ita wahayin ilhama shari'a ba ta tabbata da shi idan suka ce wahayin da mala'ika jibril kuma ya zo ya bayar da wata shari'a ko ya kawo wani sabon salati wanda yake rubuta a jikin takarda ta haske sai mu ce kuma wannan ya saba aya ma kana muhammadu na ba hadin mirin jalikun malaikar rasulullah wa khataman nabiyyi kuma annabi yace la nabiyya ba'di ila yawmil qiyamah idan ilhama ne kuma shari'a ba ta tabbata ta hanyar ilhama dan irin wahayin ilhama irin sa aka wa gudan zuma da aka wa gudan zuma ta ji ta faɗa wani in ya ce shi dole zai aiki da ilhama sai mu ce kai kai kadai karka faɗa wani dan sai kudan zuma ma an masa wahayi balantana wali sai mu ce kudan zuma da aka masa wahayi bata faɗa wa kowa ba shi ma waliyin sai rike da shi dan me sai ya faɗa mana ya kyale mutun annabi ya ice mu wannan yace wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum balin ga wannan aya wala kunna azanal an'am zuwa ƙarshe فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا wannan rantsuwa ta iblis da cikin abin da ya rantsuwa ta baro farkon rantsuwar daga baya wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda farkon rantsuwan kenan la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda lalle sai na riki wani kaso kayyadajje cikin bayanka sun zo sun yi mun a haka iblis yake da ubangiji ya da ubangiji yana ance shi yace wala udillannahum tabbas wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum tabbas wallahi sai na cusa musu burace burace zan yi kaza a shekara ta kaza shekara kuɗi mai zuwa bayan siyasa ta zo bayan an rantsar da mu bayan me <laughs> sai na yi ta sa musu dogon guri har su manta da lahirar su kawai ta wannan dogon gurin suke wala amuran nahum sai kuma na umarce su da munanan aiki Kala'i bata kunna azanul an'ami tabbas sai sun rinka da ko ga kunnuwan dabbobi su ne nau'ikan dabbobin nan bahira da wasila da ham da sa'iba waɗanda suke ware su domin goma kansu alamar su shine sai a tsaga kunnen dabba din gida biyu to duk wanda ya ganta akan titi ma ba zai mata ta'addanci ba tunda an ware ta ta gunki ta ubangijin sa da haka in ya ganta ma tsoron take to kaga wannan wahayi ke din kenan shine fa laibatti kunna azan al-an'ami al-batku shine al-qat'u yanke abu ko tsaga abu azan al-an'am kunnuwan dabbobin gida sune da muka yi ta bayanin su wal amrannahum kuma tabbas sai na umarce su fa la yughayyiruna khalqallah tabbas sai sun yi yunkurin musanya halittar Allah sai sun yi yunkurin canja halittar ubangiji ta Allah to shine canja halittan Allah kuma san sa yana da yawa da iblis ya mutane wahayi daga cikin su akwai abinda mata suke na karin gashi wanda ba ta da yawan gashi ta zo ta karo gashi yanzu har wa gashin ake a kitse a kasuwa kawai idan ta zo sai ta sashi kamar yadda zaka sa hula ba za a gane ba gashin ta bane ba tana yawo da shi ana gani to kaga wannan duk wanda ya ganta zai dauka halittar ta ne ta canja halittar ta kenan daga asalin yadda take sannan kuma mayuka da ake amfani da su da sabululluka waɗanda suke canja fatar mutum zuwa ga fari wanda ake bleaching da su duk wannan yana da cikin wahayin shi dan yana tazyiru khalqillah wato canza halittan Allah sannan kuma wanda baya da wusuriya ya je a dan sassake hakoran sa dan yayi wusuriya ko wanda ba ta da hakori abin nan wusuriya ta je a sassake hakoran sa dan yayi yi wusuriya yana cikin tazyiru khalqillah wanda ba ta da gira mai kyau sai ta je ta rinka aske ta tana dan gaggara dan ta yi tsini kamar wata sabuwar tsayuwa duk ina cikin taghayyur khalqillah duk wannan dai shine abinda iblis ya faɗa da wani wanda ba shi ba eh banjo kage na fuska yana cikin ta tagayyur khalqillah da yace wal amru annahum bala ghayru khalqillah dan annabi ya ambace su cikin hadisi ya ambace alwasila wal mustawsila mai karin gashin da wanda take ai mata ya ambace alwasima wal mustawsima alwasima ita ce mai tsage wal mustawsima wanda za ta ce a zo ai mata ita kuma da wadda sana'ar ta yi da wadda za ta bukaci ai mata su a jahiliya da mata ne suke yi to amma alwashimu din su ba irin namu bane yanzu alwashimu din su su na da yadda suke yi za a zo a yi abin nan ne a zana hoton wani dabba ko kada ko kadangare ko tsuntsu ko wani kifi a jikin hannu idan aka abin nan ɗinka kuma sai a tattaka wajen da allura sai jini ya fito kuma sai a sa lalle eh to idan lallan da ya riga dauke wani lokaci to kaga ya tabe kenan kamar ta yi fenti jikinta to wannan ado suke da shi to shine wasuma to yanzu ma da suke wannan ya zama alwasuma kenan matakar sun yi hoton wani halitta dan su ado da shi ko wani tsuntsu ko wani kadangare ko wani kada ko kifi ya zama alwasmi kenan ya zama tagayyir kalkilla amma asalin kunshi da mutum zaka yi ba tare da wannan ba wannan babu laifi amma wancan dai na cikin tagayyir kalkilla to haka kuma tsago da mutum zai ko zube ko uku uku ko kalangu na katsinawa ko menene duk dai na cikin tagayyir kalkilla ya rage na waɗanda ake yi galibi a kasar Hausa zamu ga cewa iri dole ko wanda da wayansa sai je ai masa ko wanda ake yi mutum yana yaro bai sani ba mutumin da aka masa yana yaro bai sani ba kaga la tazuru wazar tun wazar uku shi ya samu kansa ne a halin an yi masa ba shi yace ai masa ba akwai wanda shi zai zo nemo wanda mai sai gadan gidanmu ne ba ni ba mun ba amma ta ba mun ba zo kai mun akwai wanda mace ma zai aure ta da uku uku shi ma sai uku uku to kaga tun kafin ta zo gida ta sa uku uku in ta zo gida ai za a tsaya da ita kin to amma duk wanda aka yi wa yana yaro bai sani ba wannan bai da laifi iyayenmu da suka yi da kafin su san hukunci su kuma ba su da laifi amma daga yau duk wanda ya ji hukunci to haramun ne a haifa masa ɗaya ce zai sa gashi ko ya ce masa bulle ko a hagu ko a dama ko ya ce zai masa uku uku ko ya ce zai masa kalangu ko ya masa zube ko ya masa duk abin da zai masa wannan haramun ne ko a kufta ko a wani bangare na jiki dukkanin sa haramun ne dan yana cikin tagayyur khalqin kun fahimta da kyau eh kaga farmaki mutum su daga farmaki wannan sakwatanci ne kamar fahimta wasu su a shi ce duk kowane sashi na jiki kai eh a ah, to wannan aiki mutum ya tuntuta ko gulando wannan ai tabo ne ba da niyya bane ko kunar wuta ko karcewa ko yankewa da reza ko da wuka ko da aska ko da almakashi wannan duk ba da niyya bane ba abinda ake magana mutum yayi abu da niyya kaho yana cikin abin da shari'a ta yi istisna insa kaho ya halatta ai kaho annabi yayi kaho ya kuma izini ai kaho babu laifi dan wannan ba ado ne aka yi ba an yi ne dan larura na fitar da abin nan amma malam sai kiyama ta jirkal illa so kuke mun fada da yawa ne ku dai kun tambaye tsaga wai dan ku ji me zan ce eh wato a daki a daki a daki taki dan a ji kukan gwazar ma ko idan eh, aya aya duk inda ta wuce an karanta ta fa kar ku dauka kawai akan wanda ka saba wa za ka karanta ayan qur'ani baka da adalci ke. aya ko ta kanka tabi ko ta kan mahaifinka ko ta kan waye makwabci sama ko ina wai za ku tufa adalu? wannan kan za ku a dai ina fahimta kifi na ganin ta mai zarko ma inna kai da kunna azim inna kai da shaytani kana ai kai da kunna nake ban taba kai da kun kuma tambaya ce wannan yace Allah ya ce inna kai da kunna azim kuma yace inna kai da shaytani kana da'ifa kai da mata an ce yana da girma wannan a harshen sarkin nan na Misra ne Allah ya faɗi wannan lokacin da yace matarsa innahu min kaidikun inna kunna azim kaidin shaytan kuma Allah ya ce inna da shaytani kana da'ifa to yanzu kaidin sai dan kenan ya fara mata kai din mata kenan ya fara sai dan girma ba ku ba da ansa ba kai din mata ya fara sai dan girma kenan Allah da ya kai da kai da ke bani bani bai fa kuma yace mata inna kai da kunna azim shine har wancan wane ne wani babban malami a mutane yake ta ma azzamal ilahu kai da hunna illa li anna hunna hunna hunna yace Allah bai kammala kairin ba sai dan su su ne su ba su da dama <laughs> kai da da yawa to shine malamai suke taujihin waɗannan ayoyi suka ce kaidin shedan yana da rauni ga wanda ubangiji ta'ala ya ba shi tsaro ana maganar raunin kaidin shedan yayin da ya kasance al'inayatul al'inayatul ilahiyyah tuhitu bil insan wato kulawar Allah yayin da take waye ka kaidin da shedan ya zo ne rauni ana maganan kaidin mata ya zama mai girma yayin da ya kasance kulawar Allah bata kiyaye ba ya zama mai kenan domin duk da wannan kaidin nasu da suka yi wa annabi Yusuf wanda aka tabbatar da kaidin mai girma ne sun ci nasara a kansa ta girman sa ba sun a kansa ta zo wa wallafi ho annabi wa al-abwa wa qala da ma'azallah da innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun Allah da kansa yake wala qad hammat bihi wa hamma biha ya sauta ta so waɗansu malamai sukan yi ta tawili cewa wai ya sauta ta so shi shi kuma ya so ya dake ta a'a ba wani ya so ya dake ta yadda Allah ya ce hammat bihi wa hamma biha ita ta so shi shi ma ya sauta sai dai santa iblis ya tunzuro ta shi kuma san shi yana da dabaibayi da takawa don haka ba a ci nasara a kai dan ka so abu takawar Allah ta sa ka nisanci shi shi ke sa ka samu lada ba wai ta ki abu ba dan kawai ba ka san shi wannan lalaka wala alaika ka da baka da ka baka tantance mu ba sai in ka so ka ne san abin dan jin tsoron Allah sai ka samu mai babban matsayi dan shi da kansa da ya tsarfi addu'a yi rabbi sizunu ahabbu ilayya mimma ni ilay ya ubangiji kurkuku fa shi na fi kauna in samu kaina a ciki sama da abin da suke kira na yin aikata na barna wa illa tasrif anni kaidahunna in ba dan ka kawar mun da kaidin su ba in baka kawar mun da kaidin su ba asbu ilaihim zan auka musu wa akum min al-jahilin in kasance cikin jahilai yanda bi gare zauna aka kuku ne zauna a waje fada cikin zina fastajaba lahu rabbuhu fasarfa anhu kaydahun innahu huwa sami duk wannan na nuna akwai sha'awar tarbiyya sai dai sha'awar sa an mata da baibayi da tarnaki na takawa sai da ba ta kaiwa ta komo shine ke sarrafa sha'awar ba sha'awar take makantar da shi to kaga yana cikin bayi mukhlasin da haka yake innahu min ibadina al-mukhlasin kun fahimta da kyau to kaga kenan kaidin mata yana da girma yayin da ya kasance kulawar Allah ba ta tare da bawa kai din shaytan kuma yana da rauni din kulawar Allah na kewaye da kai an fahimta ku amma in ba haka ba kai kowa daga cikin su mai girma ne sai dai kowanne munasaba ta sa aka bade. shi kun fahimta da kyau jerin ayar da kenan daban ta dace da ambaci launin nan jerin ayar da kenan kuma ta dace da ambaci girman wannan shine kawai magana baji hmm? ba jariri na fahimta wa shahida shahidun min ahliha in kana kamisuhu qudda min zuwa karshe shahidun min ahliha shine suke sabani wadan suka ce a daga ta ba lalle ne zama jariri ba ka tabbatar da jariri ne wa haisu nazar fala a kun fahimta kyau wannan aya ta karfe tambaya ta karfe kai warafa abawai halal arshi wa kharru lahu sujada ma'anar wannan wato annabi yusuf alaihi salam ya tali iyayensa sai ya dora su akan sa na sarauta karagar mulki yayin da ya zo ce ku zauna kan karagar mulki kharru lahu sujada iyayensa guda biyu da yan uwansa duk suka fadi suna masa sujuda an fahimta ku to waɗansu malamai suna kokarin su ce sujuda a nan gurin shine durkuso na gaisuwa wanda ka'ida sujuda ce suke to nan gurin sai malamai ke bada ansa daban-daban cewa idan ka ce sujuda ta suka yi sun yi sujuda ga wani Allah kana ce ai su sujuda a can a shari'a su ba haramta musu ba da haka dan sun yi ta ba me ba laifi karru lahu sujuda ba laifi bane ba tunda Allah ya nasanta sujuda da an faɗi lafazin sujuda farkon abin da yake gaskatuwa akan shi shine sujuda ta gusu ta iya daukar ma'anar durkuso amma bi tariqatil majaz la bi tariqatil haqiqa as-sujud al-haqiqi huwa mubasharatul jabhati al-ardh shine a ɗan fargoshi da kasa to wannan kuma sun yi shi ne dan saboda a shari'a su akwai babu da wanda kuma shine abin da ya mafarki tun farko gaskata mafarkin su suke dan tun farko ya ce ya abati inni arafil a a'wana ba ce ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wa shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajdi ita na ga tauraro goma sha ɗaya na ga rana da wata sun faɗi suna yi musu gida lokacin da ya faɗa wa babansa wannan mafarki yana yaro karami bai kai matsayin da za a fassara masa ba dan saboda yara ba komai ake faɗa musu ba sai ya shagaltar da shi da wani abu wanda ba wannan ba a lokacin da san fassara mafarkin ba shi da wanda sai ya dawo mutane sai hasar da ya uwansa kuma za su yi masa kuma ta yi tsarni ya sha wahala an gane ko yace ra'aytu mulisa jini qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika sai ce to kar ka bai wa yan labarin abin da kake ne sai mu kai fa yakidu laka kaita sai su muka kai matsawar kai inna shaytana lil insani adu mubin to lokacin da aka girma komai ya faru ya zo misra wa rafa abawaihi alal arshi yace wa ayyansa ku zo ku zo na kan karagan mulki kharru lahu sujada suka fada suna masa sujada wa qala sai shi annabi yusuf ce ya abati ya babana hadha ta'wilu ru'yaya min qabli wannan fasara mafarki na ne tun na dadin nan kad ha rabbi hatta ubangiji ya sanya abin ya zama gaske tauraro goma sha ɗaya sune yan uwansa rana da wata sune babansa da mahaifiyarsa da ja'alaha rabbi haqa wa kad ahsana bi iz akhraja li min as-sijn ubangiji ya kyautata mun yayin da ya fito da ni daga cikin kurkuku wa da'a bikum min al-badwi tare da ku ya fito da ku daga kauye ya kawo ku birni min ba da anna zaka shaytanu bayni wa bayni ikhwati bayan dan ya so ya bata tsakanin da yan uwana an gane ku to kaga wannan fasara mafarkin su kenan mafarkin annabawa ne ne wahayi daga Allah har yanzu in sujada suka yi laifi suka yi kenan da wahayi suke ke dan yace hadha tawilu ru'ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan to kaga wannan a shari'a suke nan mu yanzu a shari'a mu kuma suka dauko shi kamar yadda shi ibada ba zai yiwu ba ba za ka dauko zuwa annabi adam ko zuwa da ɗan uwan annabi yusuf da su suka yi masa ba ka ce ko mu ma yanzu wannan shi ke nuna malaman mu da shugabannin mu mu durƙusa mu ga yadda su sai a ce da kai aiwatar shari'a su daban wannan ko mu ta mu daban su suna bin shari'ar annabawan wancan umarni da Allah lokacin annabi Adam daban na lokacin annabi su daban na lokacin annabi Muhammad daban da Allah ke kullin ja'alna minkum shir'atan wa min minhaja ko wata al'umma tana da shari'a tana da tsarin ta daban mu a tamu babu wannan annabi ta yi ku ce assalamu alaikum ita ce gaisuwar ku har a cikin aljanna idan an ce assalamu alaikum kuma ayi musafaha in tsakanin namiji da namiji ne ko tsakanin mace ce da mace tsakanin namiji da mace kuma ba musafaha sai matar ka ce kuke musafaha ba komai muharramar ka kuke musafaha ba wanda zai dan me amma wata mace azanabiya ku yi musafin ko a wannan ya zama abin ne laifi kaga mu a shari'ar mu kenan haka an gane ko idan kuma duk mutum ya doge dole dai wancan tunda wani annabi yi sai suka ce to madalla na yarda da shari'a na yarda da abin da kake mu dauko kaza annabi Yusuf ne aiki annabi Yusuf da yayyansa ne da iyayensa suka faɗi suka durƙusa so ga yadda shi in ma ka ce durƙusan ne suka yi mun sallama maka shi suka yi kama idan ka tashi da safe ka je babanka da babarka su durƙusa su gaishe duk yayyanka su durƙusa su gaishe ka in ka ce a ni ne zan gaida su sai a ce to ai su ba annabi Yusuf ne ga yadda su ba ba shi ne ya musu jira ko durkusa ba su suka yi masa kuma wannan abin za mu ɗauko mu hukunta ayar a kanmu <laughs> kaga mutum ba zai iya wannan shi yasa kullum ka'ida ta ilimi da ake da ita ake fahimta addini kawai ba da mutum ya dawo aya kawai za a dauka ba sai a ce wannan ayar wannan tafsiri ke wata ka abin tafsirin da zaka daure kanka wani lokacin kai tafsirin da zaka fulle kanka kai da kanka don da ka fadda mata wannan fasara ta dauke ta haka za ta samu waɗansu ayoyin daban wanda kai ba za ka yadda ba a tafi a wannan fasarar dole sai ka gyara wannan fasarar to sai a ce to ya san ka ce kaza nan ka ce kaza ya zama kai tana ku yake shi yasa duk mai bid'a a cikin tana ku yake duk mai bid'a in dai ka san usulul bid'a to da ka kalle cikin tana ku yake da bid'a za ka mai masa da martani ka zauna in yana tarika ka za ka shiga cikin wannan ba wai ka shiga cikin tarika ta akida ba ka dauki dalilan ita wannan tarikar wallahi da ita za ka iya kayar ka kalubalanci duk mai ɗarika ko ta jana ko kadriya idan yanzu za ku yi mukabala in ka san abin da kake ba sai ka ɗauko na ba a shiga cikin ɗarika ta a cikin za ka yi da shi alkawalin Allah ne fa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq fa Allah, wa huwa as-sami'ul alim in dai sun kauce wa Qur'ani da hadisi to abin da za su zanto cikin sa kuma kansu ba zai hadu ba sai sun yi sabani a cikin aqidar shi idan ka dauka shi ka abin nan ba shi yasa ba duk inda bid'a ta dade ba wata bid'a ba da za ta yi shekara 100 a duniya sai an samu shugabanta na da kuma daga cikin mabiyan kuma wani ya kafa kansa idan aka tafi aka tafi sai wani ya kafa kansa kaga asalin tijaniya wannan tun shirin tijani kenan da aka zo aka tafi sai faida ta zo ibrahim kallahu ya zo ya tsara wadansu ababai dan shi ma ya samarwa kansa ne matsayi yanzu da aka tafi aka tafi sai wadansu shehuna suka fito a Maiduguri duk sai kafa kansu wadansu manyan shehuna guda uku kowanne tashi da babbar tijaniya kuma wancan na bacci kuma shi ma tashi da <laughs> ba haka wani ba can wajen kuma shi ma tashi da ko ina tashi da ba saboda haka duk inda bid'a ta fito sai sai an zo an rabu kuma wallahi kaga da qadiriyya ta fito take da aka zo kenan sai aka zo yanzu idan ka ce qadiriyya kake yi kare kai shiru gidan qadiriyya ba za su ba sai dai ka ce qadiriyya nasiriyya in ba haka ce ba za su dalake ba kace ya jama'a tunda dai wannan abu qadiriyya ana bin Abdul Kadir ne mu dauki littafin al ghuniya li talibi tarikh al-haqq mu ta aiki da shi mu karanta a masallatai mu fassara shi turanci da Hausa da kowane yare a buga ta arabawa rabawa duniya in dai wannan ita ce mun yadda da ita zuwa yi ba kadariya kace ba wannan ta ba da shi Abdul ba bane amma ba za su yi ba dole sai dai ka shigo da kadariya nasiriya ka kara wani abu a can to in ta gaje ta kuma wani zai zo ma ma kafa kansa yake kaza haka za a yi ta karin kalmomi kalmomi fa in ta wallau fa inna ma hum fi fitan wallahi in ka san usulul bid'i dan dan bid'a ya dana baka tsoro abinda ka ke gani kenan suna zage zage wato tusa sai ta karewa godari ba abinda za a faɗa ne saboda duk abinda za a faɗa ana da abinda za a ce in ka rike qur'ani da hadisi ba wai taron jama'a ne zai maka barazana ba ko taron mutane su zo su ce kai ma ka ce wa inna au iyyakum la ala hudan aw dhalalun mubin ta gwara a gani ai ta gwada akan sanna kare to amma ba za su yi a gwada ba sai ai zagi to anan wa fi iya ashar shi zai ci nasara a fagen ashar wa fi iya ashar shi zai ci nasara wa fi iya ba'a to kaga kowa sai abin da sai a ce wanda a ah, da gane yake ba da asali wannan a ce a ah, wani wani ne wani duk lokacin da aka ce maka dogo ko aka ce gajere ko zankalele ko mai katan hanji ko kaza wannan mutum ya rasa hujjar da zai ke yau muna magana addini wa ya kawo fari ko baki inda akramakum inda Allahi kafa wa ya kawo magana wani daga ina yake wani daga ina yake ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa abudun annabi dan maka ne ya hijira ya je Madina sun tsaye kuma ya hijira ya je Madina ya ce wa mutanen Madina ba dan fallan hijira ba da na gwamnati ni ma in zanta cikin al'ansar amma almuhajirun sun fi fallala da haka ku kyale ni da sunan almuhajirun din ina cikin muhajirun ya annabi sallallahu alaihi eh to kaga idan aka ce wannan kaga dukkan shi wannan ma ai ba ina gasar bane ne wallahi gaskiyar sa malam <laughs> wanda daga Kamaru wanda da Bagadada ba ma cikin Afirka ba Bagadada fa to waye wanda ke dan Kano kuma kenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk